Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu biyar talatin a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a tashar VOA afirka birnin Yamai kan mita ɗari da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkansa a zango FM. Za ku iya sauran wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a house.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau litinin 19 ga watan disamba shekara ta 2016 ina tare da jummai ali da sauran abokan aiki a madadin su duka ni sahaba yawan aliyu ke farin cikin kullalu wata shoshin mu a daidai wannan lokaci kakanun labarai jami'an tsaron ƙasar somaliya ko kuma jami'an ƙasar somaliya sun zargi sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen afirka da laifin kashe mutane goma sha ɗaya a ƙasar yamal kuma wani mai harin kunar baƙin wake ya kashe sojoji 48 a birnin adan mai tashar jiragen ruwa jami'an tsaron ƙasar jordan sun kubutar da 'yan yawon shakatawa daga cikin wani tsohon gini na tarihi na ɗaya akwai wasiƙa da aka rubuto daga wato sss wanda muna ganin ba daidai ba ne a ce mun rufe idanunmu ga wannan kuma ba daidai ba ne a ce shugaban ƙasa ya aiko mana da magun ba mu tantance shi ba mataimakin shugaban masu rinjaya majalisar dattijan najeriya bala ibnu na allah kenan To kwana biyu uku muna ji labari akwai waɗanda DPO ya kashe kuma an je an jefa su a ruwa. Eh, ruwan kiri dam. Ɗaya daga cikin yayan yara hudu makiyaya da ake zargin tsohon Dpon yankin Kiriya jihar Adamawa ya kashe. Ibrahim Alfa Amin na tafi da shirin ciki da gaskiya ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jami'an ƙasar Somaliya sun zargi sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen Afrika. da laifin kashe farar hula goma sha ɗaya a al'amura daban-daban guda biyu da suka auku a ƙarshen mako. Gwamnan yankin Shabele Ibrahim Aden Naja ya faɗa wa sashen Somaliya na nan muryar Amurka cewa wani tankin yaƙi mallakin sojojin kiyaye zaman lafiya jiya Lahadi da daddare ya bi ta kan wasu gidaje bayan da ya taka na nakiya da aka binne a ƙarƙashin ƙasa. Ya ce wata mace da 'ya'yanta guda uku aka kashe. a saboda haka ya buƙaci ofishin sojojin da ya gudanar da bincike a ranar asabar sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen afirka ɗin da ake cewa amiscom a takaice suka buɗe wuta akan wata mota suka kashe farar hula shidda gwamnan ya ce ofishin amisom a somaliya ya faɗa masa cewa sojojin suna sintiri ne a lokacin da suka yi kicibis da motar suna tsammanin motar tana dankare da nakiyoyi shi yasa suka buɗe mata wuta ofishin amisan bai mai da martani ga wannan zargi ba su dai sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen afirka suna somaliya ne domin su taimaka wajen ɗaukar matakan tsaro da horar da sojojin somaliya da kuma taimakawa sojojin ƙasar a fafatawa da 'yan yakin sa kan ƙungiyar al-shabab jiya lahadi wani mai harin kunar bakin wake kashe sojojin kasar yaman 48 a birnin adam mai tashar jiragen ruwa a yayin da manyan ma'aikatan jakadancin kasashen laraba da na yammacin duniya suke yin wani taro a kasar saudiya domin tattauna a kan rikicin da ake a kasar ƙungiyar isis ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan hari tun da farko ƙungiyar ta ce ta kai hari makamancin wannan a birnin adin makon da ya shige ta kashe akalla sojoji 45 da raunana wasu da dama yanzu haka sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana kasar ta saudiya yana ganawa da sarki salman tare da wasu ministocin harkokin wasu kasashe domin yin shawarwari akan yaƙi da ake a kasar yemen tare da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman ismail ulshek ahmad hukumomi a ƙasar jordan sun ce jami'an tsaro sun samu nasarar kubutar da 'yan yawon shakatawa 'yan kasashen waje da suka makale cikin wani tsohon gini na tarihi a garin karak bayan hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kai jiya lahadi ya kashe akalla mutane goma sha hudu akalla kuma mutane ashirin da biyu ciki har da farar hula da kuma 'yan sanda aka ba da rahoton cewa sun ji rauni wata jaridar kasar jordan mai suna times ta buga labarin cewa wata baturiyar kasar canada da akalla 'yan sanda guda biyar suna cikin waɗanda aka kashe da wasu mutane hudu da kafofin tsaro suka ce 'yan ta'adda ne. Rahoton ya kuma ce an jikkata yawancin mutanen ne a wani wuri na bannan, kafin 'yan bindigan suka kutsa tsohon ginin na tarihi kila suna neman mafaka a wani wuri mai farin jinin 'yan yawon shakatawa. Ya zuwa daren jiya Lahadi babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin kuma hukumomi ba su ba da wani ƙarin bayani akan ko 'yan bindigan suna da alaƙa da ƙungiyoyin masu ra'ayin riƙau a Siriya makwabciyar ƙasar ba. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. mai baiwa majalisar ɗinkin duniya shawara a kan harkokin taimakon jin a syria john eglin jiya lahadi ya caccaki mayakan yan tawaye da suke da alaƙa da ƙungiyar alƙaida saboda kafar ungulun da suka sa garjejeniyar kwashe farar hula daga birnin aleppo da ke ƙasa tana dabo mr Eglan ya yi kashedin cewa kona motocin bas bas guda biyu da aka yi niyyar kwashe farar hula da su daga wasu ƙananan garuruwa guda biyu da suke kusa da birnin na aleppo da mayakan suka yi yana iya jawo barazana ga dukkan yunkurin taimako da ake yi waɗannan motoci da aka ƙona suna kan hanyar su ta kwashe fiye da mutane dubu biyu waɗanda ba su da lafiya da kuma waɗanda suka ji rauni a garuruwa da suke lardin idlib a zaman wani ɓangare na yarjejeniyar komawa ga kwashe mutane daga birnin aleppo inda aka kiyasta cewa kimanin farar hula dubu arba'in da mayakan 'yan tawaye sun makale tun ranar juma'a Sabon Firaministan kasar Lebanon Sa'ad Hariri ya alkawarin cewa sabuwar gwamnatinsa za ta yi dukkan abin da ya kamata na kare ƙasar daga yaƙi da kuma razana da ke faruwa a ƙasar Siriya makwacce Lebanon. Jiya Lahadi Sa'ad Hariri ya wannan furucin bayan da ya ba da sanarwar kafa majalisar ministocinsa mai wakilai ashirin. Ya faɗewa manema labarai cewa babban abin da gwamnatinsa za ta fi mai da hankali a kai shine tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar a yayin da ake fama da rigingimu a yankin. Ya ce zai buƙaci taimakon ƙasashen waje wajen tunkarar matsalar kwararowar dubban 'yan gudun hijira da suka arce daga Siriya. Mahaifin Hariri Rafik Hariri tsohon Firaministan Lebanon ne wanda aka ɗora wa ƙungiyar Hezbollah laifin kisan gillar da aka masa a shekara ta 2005. Labaran duniya kenan agamaji daga nan sashen Hausa na Murai Amurka nan Washington DC. ቪኦኤ yayin da ake ci gaba da kamfen a wasu kafofin yada labarai a najeriya kan dalilai da kuma murɗiyar da ta sa majalisar dattawan najeriya ta ki tabbatar wa shugaban efcp ibrahim magu shugaban masu rinjaya majalisar dattawan bala ibnu na allah ya yi ƙarin haske kan abin da ya faru na ɗaya akwai wasiƙa da aka rubuto daga wato sss wanda muna ganin ba daidai ba ne a ce mun rufe idanunmu ga wannan kuma ba daidai bane a ce shugaban kasa ya aiko mana da magun ba mu tantance shi ba sai muka ce to abin da ya kamata shi shine tunda shi yana nan kuma Allah ya sa yana zaune mu sake komawa bi dan shawara a wurin shi sai sa muka koma muka ce to ga abubuwan da ka kawo ka kawo mana wannan sa'alin wannan department da ke karkashin gwamnati kuma ta sake kawo mana wannan rahoto ah, ba wai mun gamsu da rahoton da aka kawo bane amma ba mu kuma iya rufe idanunmu ga bisa ga cewa ba mu gani ba tunda an riga an kawo muna. Wato wasikar da su jami'an tsaro suka aiko muku kuma me take kunsa ne? eto eh abu ne kasan eh, da aka dauke ni sinata na yi rantsuwa cewa ba duka abubuwan da suka shiga ta kunne na ba ne zan iya bayyanawa a bainar jama'a wasu na ganin kamar fargaba ne kuke shi yasa kuka ki tabbatar da shi magu a matsayin shugaban yanzu eto eh, a gaba ai ban zaton cewa duk mai hankali yanzu zai iya hana wannan gwamnatin cimma burinta na tabbatar da adalci a cikin ƙasa na tabbatar da yaƙi da rashi da rashawa da sauransu ban zaton cewa wannan abun yana da fa'ida. Da yake magana dangane da kasafin kuɗi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai majalisar. Majalisa za ta dawo goma ga wata. mun riga mun yi mitin da kwamitoci da sauransu cewa muna so cikin mako uku kowa ya gama aikin da za a yi so muna sa rai daga in ka kara mako uku daga watan januari in allah da mun gama wani tabbaci za ku bayar don kauce mu irin abubuwan da suka faru a kasafin kuɗin baya na eh, kamar zargin cushe da sauransu eh, ka san eh, rashin sani da wasu masu koyo da sauransu ya sun shiga ciki amma duk wanda ya san aikin majalisa ya san cewa abubuwan da aka yi ta bayani a da ba sa ma iya yiwa a majalisa nun wanda yake daga baya duka an zo an gane cewa kurakurai ne ba gaskiya ba ne amma eh, kun gamsu da yadda aka tafiyar da kasafin kuɗin da eh, wannan da ke shirin karewa na shekara ta 2016 eh to eh, bisa ga kokarin da gwamnati ta yi na samun kudaden shiga hmm. za mu iya cewa gurgudun hali an yi kokari saboda an ba da priority ga abubuwan da ake ganin zo ne za su amfani jama'a Sanata Bala Ibini na Allah mataimakin shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Najeriya, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta Najeriya ta yi maraba da hukuncin kotun ƙolin ƙasar da na babbar kotun jihar Kaduna game da haramtawa gwamnoni na kantomomi su jagoranci ƙananan hukumomi. Ga Mahmud Ibrahim Kori da ƙarin bayani. A taro da manema labarai a Kano, shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta Najeriya, Kwamar Ibrahim Khalil ya ce. Muna cike da farin cikin waɗannan abubuwa da suka faru, kuma muna gode ɓangaren shari'a da suka fito karara suka bayyana abin da kundin tsarin mulki ita na dan ba wani abu suka yi saɓanin kundin tsarin mulki muna murna da majalisar tarayya saboda wasu da tsayawa irin tsayuwar daka da suka yi ta sai sun tabbatar da an gyara ƙananan hukumomi ta ɓangaren kuɗaɗen su je gun su kai tsaye da kuma tabbatar da zaɓe a ƙananan hukumomi shi ma dai tsohon mataimakin shugaban karamar hukumar rimin gado kuma shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano a yanzu kuma muhi magaji wanda ya yi nasara a gaban babbar kotun jihar kano a shekara ta dubu biyu da goma bayan da ya kalubalanci yunkurin gwamnatin kano na naɗa kan tumumi a wancan lokaci ya ce hukuncin na kotun koli ya ƙara gaskata shi abin da ya faru a supreme court ya fito da gaskiyar abin da muke faɗi ne duk kuma abin da kotun koli ta ƙasa ta faɗa tuna gaya maka ya zama doka a hukuncin ta na ranar juma'a babbar kotun ta kaduna ta ce a yi zaɓe cikin kwanaki casa'in masu zuwa sai dai kwamar ibrahim khalil na mai ra'ayin cewa demokuraɗiyya za ta yi wahalar kafuwa a ƙananan hukumomin najeriya muddin hukumomin jihohi ne za su rinka tafikar da zaɓukansu to amma muhi magajiri mun gado na da saɓanin wannan ra'ayi da kundin tsarin mulki ne tanaji cewar a kafa hukumomin zaɓe na jihohi to su hukumomin zaɓe na jihohin su ya kamata kuma su tabbatar da sun kara mutuncin su sun kama gini sun kada ko kasashen da suka ci gaba ai za ka ga cewa ai hukumomin zaɓe na jihohi suna taka rawa wajen zaɓukan ƙasar su ba dole ne a ce akwai wata hukuma wadda take karkashin gwamnatin tarayya ita kada ta ce komai a jiha ba ta zaɓukan ƙananan komai wato yana da kyau a ce jihohi ma suna tsintar kansu wato mu girma idan shugabancin da aka saka suka yarda cewa wani su tsaya su yi abu tsakaninsu da Allah don ci gaban ƙasa to jihohin su ne ya kamata a ce sun ci gaba da yi domin hikima ce ta sa aka saka wannan mu yi magaji kenan tsohon mataimakin shugaban karamar hukuma kuma shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano mahmud ibrahim kwai muryar amurka daga kano najeriya Wasu iyayen matasa makiyaya hudu suna zargin DPO na 'yan sanda ASPMH DAS na yankin Kiriya karamar hukumar Shilin da ke jihar Adama da laifin kashe matasan. Wannan na kunshe ne a wata takardar koke da 'yan uwan mamatan suka gabatar wa kwamishinan 'yan sanda na jihar Adama Malam Musa Kimo. Da farko ga Alhaji Grema. Ni ne baban buba wanda DPO ya kama shi ran talata da ya je ya kace shi. Bayan da kace su muka je muka samu yaran a cikin ruwa. Kunce ni da kaina sai da na je na samu yaron gacin a kunce a daure bayan dare. Nan na tabbata ci ya kama ci kuma ci ya kace shi. Sunana Bakari Alajulte. Shi kiran da ya kira ni a ofis ya ce min wane Bakari maganan yaron ka kamanta da shi ka ku fi juna. Daga wurin hawaye safara fara zuba idanuna. na kalli buba buba ya kalle dukan mu ka sunkiya mun tabbatar abun bakin to kwana biyu uku muna ji labari akwai wayanda DPO ya kashe kuma an je an jefa su ruwa e, ruwan kiri dam to wayan nan da suka yi jawabin su su suka riƙa ni zuwa su sun je sun samu gawake guda biyu amma yaron na ba mu samu gawan shi ba suna na kunuri ambeto a Mallam kunuri lokacin da ka je gun DPO ka samu ka ga wayannan yaran da ka na yi magana da su to shine na koma wace ce gari na dawo ya ce mani a yaran an zo an dauki yaran mutane wanda suka zo suka dauka ma shi bai taba gan kalan su ba kenan sai na dawo alamis shikenan sai muka ji labari akwai gawaki a dem na kiri muka je muka tarar ga jauro ga buba suna kunshe an daure su da igiyoyin wuta da gidan tsoro. bayan komawansu caji ofis neman belin yan uwansu da ke tsare tsohon dpo kiri asp mh das ya gallaza musu da barazana ga rayuwarsu su kana ya tozarta su biyar taron sama da naira dubu ɗari shida da shanu kamar yadda wannan malamin ya shaida mini. Kuma da baya to sai ya yanka mani dubu ɗari biyu da hamsin. Sunana mai gari sarkin samarin ya ce mana DPO ya bugo masa waya ya ce a sai da shanu a kawo masa kuɗi. Sun sai da saniyan dubu casa'in ne sai suka kai masa dubu saba'in. Dama shi DPO da ya zo ya ɗauki shanu zakarin ya kwace su a hannun sanda. Malam Moriori ɗaya daga cikin wanda ya tsallake rijiya da baya da yanzu yake zaman hijira na sama da watanni shida da ya yi mini bayanin yadda ya fada hannun 'yan bangan talum. An zo an sa mutane sun kama ni a ran shida ga watan biyar. Aka ɗaure ni aka je aka ajiye ni a gidan Hassan Kwanali dan banga a talum. DPO da suka ɗauko shi suka zo ya same ni ya ce min zai kashe ni. Suka daɗaure ni da igiyoyi. Suka kulle ni a ɗaki karfe bakwai za su zo su ɗauke ni su kashe ni su jefa ni a ruwa. Abunda DPO ya gaya min. Karfe shida sai na kubushe na gudu. Mako ɗaya bayan kashe mutanen biyu da batan wasu biyu wani dan bindiga da ba san kowane ne ba ya harbe Ardo Kiri babban shaida a tuhumar da suke wa tsohon DPO'n abinda lauya mai biwa makiyayan su. barista Abubakar Koloni ya ce yana kama da rufa-rufa. Akan cewa shi mu wanda DPO ya kawo hoton sa din wai ya faɗa cewa waɗannan clients nawa in ya yi fashi shi yake kai musu. Yanzu haka muka yi bincike muka ga cewa hoton din hoton wancan yaro ne da aka yi. To kaga abun ya ba mu takaici. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa DSP Otman Abubakar ya tabbatar da abkuwan lamarin. Hmm. a yanzu ne dai eh, dpo din da wannan wajen bayanan nan wajen kuma an ga masanya mashi da wurin aiki kuma dawo da shi na ana nan kamar na faɗa maka ana bincike domin a tabbatar da gaskiyan abin da ya faru sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya sha'aninmu na duniya kwaggara ya sani lamarinmu na duniya babbata ya sani ga gani haka mamman ya sani kuna tare da sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai da yan kai wato karfe 6 da minti 17 a Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi karfe 5 a Ghana. Ga Ibrahim Alfahamed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Har yau dai muna kan batun Amina Dauda wadda aka fi sani da sunan Bebi da ke aure a wani ƙauye mai suna Muyangal a jihar Bauchi wadda take zargin wasu mutane uku da ta sani da laifin yi mata fyaɗe waɗanda kuma daga bisani bayan ta kai magana gaban kotu biyu daga cikinsu suka shigo tsakar dare suka yi ƙoƙarin kashe mijinta har suka sare masa hannu ɗaya a ƙoƙarin yin haka. A shirin da ya shige mun ji yadda aka sare masa hannun da kuma yadda batun nan ya je gaban kotu. To abubuwa da yawa sun faru tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna Ash Foundation ta shigo cikin wannan magana. Wani bawan Allah mai suna Abubakar Shu'aibu na rukuta wanda Allah ya masa baiwa ta yin hannu da ƙafa na roba ya ɗauki nauyin yi ma dauda hannu. Sannan kuma kwamishinan 'yan sanda a jihar Bauchi shi ma ya shigo cikin maganar har an ce an kamo mutanen da ake tuhumar kamar yadda muka ji labari sannan an ɗage wannan batu daga kotun tudun alkali an maida wata kotun daban to amma bari mu sake komawa ga shi dauda adamu da bayanin irin fafutukarsu a kotu domin mu ji ƙarashin bayaninsa da kuma na uban doman bauchi wanda shine ya ɗauko mutumin nan da matarsa yana taimaka musu tun lokacin da wannan abu ya faru ga dauda da ci gaban maganar ɗawaine su a kotu gaba ɗaya abun namu in mun zo kotu mukan gani kawai a wasu abubuwa wanda suke tafiya ba gaskiya ka kula ma ba kotun ma ba inda gaskiya ka kula za a ni za a nemi iyalina za a neme su ko suna da lauyan ma gabatar da damuwa nasu gabatar da nasu ko da za su yi musu ma sai mu wannan zama da su amma su kare suke zama ai su mu ba mu zanna ma ba mu za mu zo ne kawai mu asaran kudin motar mu kali dai bai shaurari ta bakin ku a wallahi ni bai saurare ni ma ba har ga Allah tunda bai yi magana da ni ba amma ina kallon sana kallo na to da naga hakan ya sanace ce dama ina ta hannu wannan bawan Allah wa kenan shi uban doma ina sa na ce masa ni na ɗauke shi a matsayin uba a wurina tun da na dawo na samu iyalina ta shiga damuwa ya tsaya ya iya ƙoƙarinsa na ce to Allah masa albarka uban doma shine yake kai komo a tsakani eh. kotu da dai ku kenan eh shi shine ranar sai na ce masa to ni da suka tsara mana za a yi sati biyu na ce to ni gaskiya sai na masa waya na waya ya zo ya shiga da ni shamban alkali to a wajen aka yi su kaɗan taɓa magana akan shi da yana bayan mu ne allah kuma na gaba kana ji ko to ni ban samu na yi magana ba sai muka ajiye magana sai haifa in shi wani abu to ana cikin haka ana cikin haka ana cikin haka da waje yana da kan tafiya dai to a sai suna jin zafi su ni na dawo yanzu akan na zo na bi bayan matana su a zafi suke ji yanzu bari in ji ta bakin shi uban doma tun da kau in na fahimce ka wannan al'amari kun danka masa wajen kotu ko eh, wajen alkali ne eh, inda zan je wajen eh, kotu har ga Allah tun da cikin gari nan bayan da mutumin da na yarda da shi bayan da mutumin da zan gani zai mun adalci ya shige shi har ga Allah zuciya na kuma tsakanina da shi zuciya daya to yanzu bari nemi karin bayani a wajen shi uban doma tun da kawo ga abubuwan kai an sare maka hannu matanka an yi mata fyaɗe kuma alkali bai sauraron ku amma shi uban doma ya je inda har aka yi wato gana da alkali bari mu ji tattauna da suka yi shi uban doman kan hidiman da yake ya faru da wayannan mutane sunana nasiru mu'azu uban doman bauchi tabbas bayanin haka ne sun zo su kotu suka ce sun je ba su gane mai aka yi ba ya mayar min da bayani shi mijinta kenan sai na ce musu mu je muka je tare kotu kotun tudun alkali kotun tudun alkali muka je muka samu shi maga takardar kotu da masa bayani na gabatar masa da kaina gashi gashi ya ce to mu jira malam din muka jira malam din ya aika na shiga a same shi ya ce da wani damuwa ne nace masa akwai damuwa shi mijin matan na ya gabatar min da korafinsa shi ba wai rigima yake nema ko wani a ta jelen kotun nan ba shi dai an bi masa kadi shi bukatan su kenan ko da zauna kotu ko ba da zauna kotu ba inda za a bi masa kadi shi alhamdulillah shi ba kara ba wai niyansa ba kenan a ita zuwa kotu ana je kaka dawa je kaka dawa ne ce ya ce eh, tabbas ya ce to amma su wayancan sun dauki lauya ya gaya mun sunan lauyan balan malam nasirun balan malam shine lauyan waɗancan ɗin shi ya karbi belinsu ya ce to a zahirin gaskiya sai an neme shi da a zauna da a yi zaman ma lauyan wayan da masu laifi kenan eh lauyan su masu laifi ya ce sai an neme shi na ce to da allah ya taimaka mana tunda shi yana sama da shi kuma a kotunsa ake yi ya gabatar masa da wannan bayani in ya amince ni um, amdari mu zo mu zauna din a fahimci menene da a yi menene da a yi tunda masu laifi suna nan shi wanda ya gabatar da masu laifi yana nan yawa ya ce masu to tabbas inda hali a yi haka kuma ya karba haka alkali kwatsam sai ya kira ni a waya na ba shi namban waya na sai ya kira ni a waya wajen kwanaki wajen uku ya ce dai ba shi rana da da a yi zama to kafin wannan ranar shine kawai sai ga waya kuma cewa mijin mata an je masa da dare an sassara shi har an cire masa hannu don matan da hannun ta zo wato an shigar da karan ne gabanin ajima mijin eh, kafin a jiwa wa mijin wannan rauni ko tabbas eh, to ku dama kun shigar da kara akan me akan wannan fyaɗe da aka mata da kuma kudadenta da aka karba don an karbi kudadenta an karbi wasu kudade karbi wasu kudade a wurinta to shi alkalin da yake cewa sai lauyan masu laifi ya bada dama kenan su ne suka shigar da kara ko kuma dai ya shi alkali bai fito fili da ya gwada maka inda matsayin kotu take akan wannan abu bane a bai tabbatar ba tabbas sai bayan wannan faruwan namijin mhm. shine ke gaya mun cewa kes dai an ajiye shi a kan babu shaidu kes ya zama na pending ya nemi a gabatar da shaidu ne ko kuma bai nema ba wannan kuma babu ba a gabatar da shaidu ba tabbas dun ba ta gaya min ba na tambayan kuma babu wannan korafin cewa gabatar da shaidu mm, kuma ko kuna jin kuna da shaidun da yake zai tabbatar da cewar wayannan mutane sun je gidanta suka yi mata wannan aika-aika eh shaidu kam su ne shaidu tunda abin an fara kuma aka fara daga gida ne har kuma aka je wani matsaya wanda akwai hukumomi na kai da kai zuwa 'yan banga zuwa 'yan danga har sun yi wani abu a kayin karan a gida to karan bai yi ba tunda ita ta tabbatar ta ce da maganan kisa ta ce hukuncin da aka yanke a can din bai mata ba na cewa sun amsa laifinsu kuma har sun ba da wani kuɗin fansa kaga abu bai yiwu ba ta ce ita ba ta yarda da wannan ba dalilin da yasa ta yi wa gari ma kenan to da alkali da yake cewa babu shaidu me yasa ba ku gabatar da wa'annan yan danga din ba da kuma sauran masu sarautu na wannan yankin gari da aka yi wannan laifi ba kamar inda wani takarda da aka yi da na gabatar duk bayani ya fita zuwa an je wurin wani wani rosidio da aka bi yana cikin wannan takarda mun gabatar shi alkalin mun gabatar ma hukuma dai wanda ta kawo karan game da ke gaya maka yan sanda yan sanda sun suka kamata da wannan to su yan sanda ba su gabatar ma alkali da wannan shaidu ba ne a to wannan kam babu tabbas yanda dan sandan da yake zuwa shi yake zuwa da kayansa na same shi shi kansa ranar da aka abin nan din mijin yace tabbas maganan babu shaida shi yasa aka ajiye magana babu tabbacin shaida ita kuma lokacin mata ce da ta rantse matan a kotu a gaban kotu ta ce ita ba ta rantsu amma babu wani abin da ya biyo bayan. masu sauraro idan allah kai mu a shiri na gaba za mu je da lamarin nan ya kasance bayan da aka umarci 'yan sanda a bauchi da su je su kamo mutanen nan da suka yi kokarin kashe dauda har suka sare masa hannu za mu ji ta bakin jami'an kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ash foundation wadda ta shigo cikin wannan batu da kuma abubakar shu'aibu na rukuta wanda ya ɗauki ɗawainiyar yin hannun roba mashi dauda adamu a huta lafiya. masu sauraro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya jami'an ƙasar somaliya sun zargi sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen afirka da laifin kashe hurar hula goma sha ɗaya al'amura daban-daban guda biyu da suka akwa a ƙarshen mako gwamnan yankin shabele ibrahim adan naja ya faɗa wa sashen somaliya na muryar amurka cewa wani tankin yaƙi mallakin sojojin kiyaye zaman lafiyan, jiya lahadi da daddare bi ta kan wasu gidaje bayan da ya taka kiyar da aka binne a ƙarƙashin ƙasa haka kuma a ranar asabar sojojin kiyaye zaman lafiyan suka buɗe wuta akan wata mota suka kashe farar hula guda shidda jiya lahadi wani mai harin kunar bakin wake ya kashe sojojin kasar yemen 48 a birnin aden mai tashar jiragen ruwa a yayin da manyan ma'aikatan jakadancin ƙasashen larabawa da na yammacin duniya suke yin wani taro a ƙasar saudi arabia domin tattaunawa a kan rikicin da ake yi a ƙasar ƙungiyar isis ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin tun da farko ƙungiyar ta ce ta kai hari makamancin wannan a birnin adam mako guda da ya shige ta kashe akalla sojoji 45 da raunana wasu da dama Hukumomi a ƙasar Jordan sun ce jami'an tsaro sun samu nasarar kubutar da 'yan yawon shakatawa 'yan ƙasashen waje da suka makale cikin wani tsohon gini na tarihi a garin Karak bayan hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kai jiya Lahadi ya kashe akalla mutane goma sha hudu. Tuma da a gaishe ki da aka Allah mu ƙarshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri. amma kafin mu sallama muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga alhaji uba mai gari amadu tsohon mataimakin gwamnan jihar taraba da sauran dangi bisa rasuwar mahaifiyarsu hajiya fatima muhammad mai inkiyar hajiya kaduna a ƙarshen mako muna ƙara ta'aziyya ga hajiya amina da mai gidanta alhaji abdulrahman raji bisa rasuwar yarsu barista fatima raji mai inkiyar zahra'u muna kuma ta'aziyya ga mai gidanta kanal musa muhammad adamu da kuma kawunanta malam abba alkali murtala da mai shari'a dahiru arabo da kuma dukkan sauran dangin namu baki ɗaya. Allah ji kansu da rahama yanzu a madadin jimmai ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da cibahiro diodo ne wadda kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya malam jan da ya rika masa a nan ne sahabu imam ali zan dakata tayin sallama da ku ku zama lafiya